suraka ita layya a sunna ce a wajen malamai waɗansu almazahibul arba'a salasa kai su a gurinsu sunna ce hanafiya ne su a gurinsu wajibi ce layya amma irin dabbobin da ya kamata a yi layya da su su ne dangi takwas wanda allah ya faɗa ƙur'ani samaniyatu azuhaj dangi takwas akwai raƙumi da kuma taguwa akwai saniya da kuma wato sa akwai kuma rago da tinkiya akwai kuma akuya akwai tanari wayannan su ne guda takwas wanda ake yin layye da su amma sauran abin da ba su ba ba a layye da jaki ba a layye da doki wayannan da aka lissafa da su ake yin ake yin layya sai dai kawai idan an sami dan bauna shi ma ana iya a layye da shi shine jamus amma shi ma suka ce sai in uwarsa saniya ce ah. amma wanda barbare ta shi wato baunan ne namiji kutunku ah. to saniya ta haife shi ta gari to wannan za a iya layye da shi shi ma ah. eh. to a kamar irin dabbobin da su ya balle da kuma waɗanda jelarsu shi ma ya sa. ha to wannan ai dabbobin da ake layyan da su su ne sai dai kuma sufofi amma duk banda ba wa'annan takwas ɗin ba a layye da su to a kuma takwas ɗin an fidda su kofi kar a sami al'arja'ul bayyin kar a samu gurguntaka wacce take ta fito fili a ga tana shagidawa to wannan ba za a yi da ita ba sannan kuma al'awaru wato aura wacce take mai ido ɗaya shi ma ya fito fili an sani ita ma ba a yi da ita sai mara lafiya wadda rashin lafiya ta fito ƙarara kowa ya ganta ya san ba mai lafiya ba ce ba a yi sai kuma wacce take ta kanjame ta zama ba ta da ɓargo shine a jifa ita ma ba a yi da ita wayannan su ne wato abubuwa guda hudu manya da aka sani sai kuma yan ƙanana ƙanana wacce take kamar kan kan hantsarta ya daddatse to ana yin hankali da amfani da ita ko wadda ƙahon ya kare amma lokacin yana jini to irin waɗannan su ne raunin ya fito fili to akan rabu da su Hato mai layya abin da ya kamata ya shine nufi zatin Allah da yin layya tasa ibada ce wannan abin da ake so ya yi kama ya yi kenan da kuma tanadi abin layyar tasa in ya tanada ya kudiri a zuciyarsa layya zai yi shi kenan amma in ya tanadi kuɗi ya yi alkawari layya zai yi ko sai dabbar to ya juya ya zame masa nazaru ya zama bakanci kuma dole ya yi dole ya yi wannan kuma lokacin da ya yi wannan niyyar ko saniya ce tana da nono ba zai tatsa isha ba kuma sai dai ba waɗansu ko ba zai sayar ba haka zai haƙura wato wannan ya danganta da abin da malamai suka tafi a kai waɗansu malaman malikiya su sun tafi a kan layya kyan nama aka fi so don haka rago shi ne na ɗaya wanda yake bin rago shi ne tinkiya sannan wanda yake bin tinkiya shine ɗan akuya wanda ba fiɗiye shi ba sannan wanda yake bin wani ɗan akuya fidiyayye sannan sai kuma akuya sannan saniya take zuwa a daraja ta shida daga saniya sai kuma sai kuma raƙumi shine mai daraja ta ƙarshe wannan su ne abin da ake wadda su ake layi a malikiya wannan suka fi wato fifitawa amma su ma sun kafa dalili da hujjoji na shari'a cewa annabi alayhi salamu da ya tashi layya yi ne bi kabashe na ne. da raguna guda biyu farare tas alhazai da su su ne amlaha to da su suka ce da akwai abin da ya fa gurin Allah annabi alaihi shi zai yi tun da iya wannan shine ya fa gurin Allah suka ce sannan Allah subhanahu ta'ala fansar annabi isma'ila da shi ma da rago da da akwai abin da ya fito da ya kudi maliki a wanda suka dogara sauran kuma waɗansu mazahabar sai suka dogara da sallar juma'a kuma hadisin da suka dogara da shi kenan cewa raƙumi shi ya fi. sannan saniya sannan rago suka ce domin annabi alaihi man rahafi sa'atul ula faka annama ba bajanata wanda ya tafi juma'a sa'a ta farko kamar ya yi sadaka ya gabatar da ibada da raƙumi sannan wanda ya zo a mai biye da ita kamar ya gabatar da saniya wanda ya zo a mai biye da ita kamar ya gabatar da rago su kuma da wannan hadisin suka kalla suka ce a yi naman mai yawan nama su a gurinsu shine ifi kamar yadda ita ya daman kowa ya yadda cewa yawan nama ne ifi to wannan shi ma magana da eh, galiman eh, yanka dabba ta layya in a mazhabin malikiya ne bai yi ba saboda su sun yi magana akan cewa akwai maganganu da suka samu daga annabi alaihi salam da sabai suka kawo cewa idwanullah alaihim idan an yi layya an yi sallah kuma sannan shugaba ya yanka to sannan kowa in yayi tayi to ka suka tsaya akan wannan waɗansu kuma suka ce maganar da suka dogara da ita akwai kalmomi na annabi alaihi ko maganganu na annabi masu alfarma cewa idan mutum ya yi sallah ta idi to ya in yanka ragonsa a jiza a ya isar masa ya suka ce to ko da bai saurari wannan ba shi ba in ya yanka ta yi amma malikiya suka ce a yi saurara sai dai in akwai tazara a nahiyar da yake ƙauyuka ne babu shugabannin da suke yi suka kintata suka tsammaci lokaci ko da sun yi ba su kafin su wannan labu asibihi babu laifi akan wannan daman kwanaki uku ne kawai da ranar layya da kashe gari da kashe garin kashe gari su ake yi kawai a su ake kuma an fi so a yi kafin zawali ranar farko ka yi kafin zawali idan yamma ta yi akan so ka bari sai gobe da hantsi zuwa kafin zawali ka yi rana ta biyan wannan ita ma aka samu saɓani ka bari sai rana ta bi din wato ta ƙarshen shi ma ka yi da hantsi to idan wannan yau a ce zo mutum bai samu dama ba har la'asar har wajen magaraba sannan ya samu to domin ba ranar za ce bari sai wani hatsin to a wannan ya iya yi ranar karshe in a ita Allah ya hore masa a iya wannan kwanaki uku kaɗai ake yin layya a'a ba za su iya ba kamar biyar da ka faɗa ba zai ba ashirin ma ba zai ba wato ita haɗin gwiwa shine bahaushe yake kiransa kakkawa kakkawa kakawa a mazhabin malikiya bai halitta ba su ba su yadda kai kakawa ba wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo ku haɗa ku sai dabba guda ɗaya ku yanka ba su yadda da wannan ba suka ce sai dai abu ɗaya za ka yi za ka iya haɗa mutane a cikin lada amma ba a kuɗi ba a ladan shi kuma kafin yankan ba bayan an yanka ba kafin ka yanka kana iya sayan rago guda ɗaya sai ka ce da kai da matanka da 'ya'yanka gaba ɗaya ka sa su a ciki kafin a yanka in ko sai da ka yanka in ka ce ka sa su kayi aikin baban giwa wannan ba za su shiga ba wannan maliki aka suka ce kuma da sharaɗi uku na ɗaya mutumin ya zama ƙaribin minka ko kusancinka ne na biyu ya zama na ciyar da shi tana iya hawa kanka lokacin da talauci ya faɗa masa saboda haka mahaifa sun shiga ciki 'ya'ya sun shiga ciki yan uwa sun shiga ciki wa ko kani uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya dan baffan mutum shi ma ya shiga ciki da duk wannan shari'a ta da in sun shiga wahala ba su da shi zaka iya ciyar da su sannan na uku sai kun zama a gida ɗaya kuke wannan su ne sharaɗin ka shigar da mutane alayya sauran mazhabobi da kuma suka ce zaka iya kakkawa su kuma ba wani hadisi da ya fito ƙarara aka ce annaba sai ce a haɗa gwiwa a layya shi hadisin sun yi ƙiyasinsa ne da hadaya hadisin jabir radiyallahu anhu a hudaybiya shi ya magana akan wannan shi kuma a ta ba sakake sakaka ake barin mutane domin shari'a tana da dawabit da sawabit ba a kurin ake sakin mutane ba sawabit ɗinsa da dawabit na shari'a sai dai saniya ko raƙumi shi ko sai mutum bakwai in suka kai takwas bai ba kuma in suka zama biyar bai ba mutum bakwai za su haɗa a saniya ɗaya sannan ko kuma su haɗa a raƙumi guda ɗaya sannan in za su haɗa a raƙumi ɗaya almusahama kuɗin da za a yi sai ya zama subu sai a raba kuɗin gida bakwai kowa ya ba da kashi ɗaya idan wani ya ba da ninkin na wani shi ma suka ce bai ba har mazhabar da ta ce ayin akan haka suke to haka idan za a sa mutane su kakkawa to a fito musu da ka'idoji na shari'a yanda ake iya aiwatar da ita ba karatu haka kuran alfa ba ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake sannan a cikin su su bakwai din idan wani ya kudire sa shi watan da kurin ike shi ma ya bata sha'anin gaba daya sai kowa ya kudura aniyarsa ibada zai layya zai ba kawai dan ya samu yawan nama ba wannan shine shar'i layya za a yi sannan kuma su kuma su bakwai kar su haura bakwai sannan kuma ya zama na kuɗaɗen da za su bayar daidai wa daida kowa subu ɗaya bisa bakwai in zai bayar wannan shine sharaɗin kakawa a cikin layya in za a yi